kuma ba kya son zama ke da wance ba kya son kishiya amma shari'a ta tsara a yi sai ki haƙura sai ki bi in ke kaɗai ce ma dai ƙarshe dai za ki mutu kamar yadda inda kishiya ce kuma za ki mutu ko ku mutu ku bar mijin ko shi ya mutu ya bar ku kun gama kishi shekara biyar shekara goma kuna gaba da juna kun sa yanku gaba wanda kuke kishi a kansa ya mutu sai yaya kuma kina kin kin rasa ita ta rasa ku to ya za ku yi kenan to saboda haka sai ki hakura ki tuna wanda suka fi ki falla sun zauna karkashin igiyar miji su ne matan annabi wani mata ne a gidan duniya suka fi matan annabi falla ko daraja na aisha daraja dai kin san biki fita ba yarinta biki fita ba annabi ya aure sun tana da shekara bakwai annabi ya bar duniya aisha tana da shekaru sha takwas ta kai shekaru ashirin ba ma saboda tsabagen yarinta an tambayi annabin wa ka fi so yace Aisha aka ce wannan cikin mata kenan cikin maza fa yace babanta Abubakar Siddiq tare da haka Aisha dole ta hakura bayan annabi ya aure ta kuma ya auro mata a bayanta kuma dukkan su wanda sun girme ta kuma zawarawa kuma ta hakura babu yadda za ta dan tsabar kishin Aisha har wanda ta mutu ma take magana akan ta ita ce ummu na Khadija idan annabi na maganar khadija sai aisha ta ce bayan Allah ya canja ma da yarinya wajen ko tsohuwa annabi ce rufe bakin khadija ta ce bikin da dukiyar su lokacin da mutane suka haramta mun dukiyar su khadija ta yi imani da ne lokacin da mutane suka karya ta ni khadija ta yi kaza ya ga mata aisha ta ce daga nan ban sake ambatanta ba kuwa sai na kame bakina haka ta zauna da sauran mata tana ji tana gani ta san annabin ya fi son ta fa amma duk da haka tun da tare da sauran mata suke kuma dole ya adalci tsakaninsu Allah ya shar'anta masa ma in ya ga dama ya iya fifita wata akan wata a zahiri amma saboda annabi yana daukan kamala cikin dukkan al'amuransa sai ya kasance ya tsara adalci tsakaninsu Aisha ta hakura a haka Ummu Salma haka Juwairiya haka Hafsa haka dukkan matan annabi suka hakura da juna a haka har suka zo in ɗaya za ta mutu sai ta kira ɗaya ta ce to kin ga mun zauna tare mu yiwa wani rabi ya faru a tsakaninmu irin abin da ke shiga tsakanin kishiyoyin juna ina fatan ki yafe mun kar in mutu da ki to haka ake bukatan mace mummuna saliha ta'iba qanita ta'iba sa'iha haka ake bukatan ta kasance Allah ne gabanta tunanin aljanna ne gabanta ba tunanin kawai a zo a yi bala'i a gidan miji ba ba a yi rigima ba ki so wa ƴar uwarki irin asirin da ke so wa kanki ina da mijin da dauke miki kewa ita ma me yasa zaki so ta je ta aikata zina kan titi har ta lalace dan bata samu miji ba dan ta samu miji menene kuma in kun zo na ke da mijin da ke da ita ba wanda zai dawo da shi wanda tafi kowace cikin ku ita ce wanda tafi kowa bin Allah to dole sai an kwatar da zuciya kuma mata sai sun gyara su wajen gudanar da maza kowa ya kare haƙƙin kowa kowa ya san akwai haƙƙi a kansa mazaje su san suna da haƙƙi a kan mata wanda dole ne mata su yi musu mace ta yi maka da'a wannan ya zama dole mace in tana magana da miji ta yi da karamin sauti ka ta yi da babban sauti wannan ya zama dole mace ta zanto mai tsafta ta tsaftace ɗakinta ta tsaftace ɗakin miji ta tsaftace jikinta ko ana talauci ana tsafta mutum ko ni gasa ɗaya idan mai tsafta ne za ka gane mai tsafta ne ko ka cika masa garin nan da tufafi kuma idan ka zami ne kuma yana nan dai ya zama ka kazami kenan da haka ki zanto mai iya tsari ki zanto mai iya tsarerayen miji ke da miji sai da dadan magana sai addu'a ta alkhairi zai fita a dawo lafiya Allah ya taimake ka Allah kare ka daga fitintunun zamani ubangiji ya arzuta ka da halal din da zaka ciyar da mu gaba daya ya dawo daga cikin sarkin lokacin da zai dawo kin san lokacin shigowarsa kin yi ado kin gyara jikinki kin gyara tsaki kin shirya masa ruwan sha abinci kin tare shi tun daga bakin kofa abinda da ke hannunsa kin karba kin aji malum malum din sa kin cire masa kin rati sannu da zuwa bawon Allah ka gaji kai menene sai mutum ya rinka ji kamar wato wani dan karamin sarki ne shi ma kawai a gidansa duk wahalar da ya a waje wallahi ya manta da ita duk wahalar da ya ya manta da ita saboda ya ga tausayi ya ga rahama ya ga jin kai wanda dama wannan ake bukata wajen aure wajen ala bainakum mawaddatan wa rahama ga soyayya ga jin kai ga soyayya ga tausayi to wannan sai ya kasance Shi ne abin da zai jawo hankalin mijinki zuwa gare ki ko da kin mutu ba zai manta da ke ba yanzu da dama an samu daidaikun mata da suka yi kyawawan zama da mazajensu maza ba sa manta da su ko bayan mutuwarsu wannan cewa wancan dai kan har yanzu ban samu canjin ta ba wancan kan har yanzu ban samu canjin ta ba irin wannan an same su amma da ɗaiɗaiku ne ba su da yawa to dole sai mata sun yi faɗa da zuciya yawanci mata wasu cewa ai mazan yanzu ai duk wanda ta ce namiji ne ubanta su ta mutu ba ta da uba ai kaza kaza ai sai kina bata rai sai kina daure fuska ya za ki daure fuska bayan ga kunan da yawa me na daure fuskan a ciki a me za a daure fuska ba ina faɗa mana da kalmar wulakanci haka Allah ya tsara ya zanto matan suna da yawa me na daure fuska a ciki duk abin da ya yawa a kasuwa kuma sai sa ya rufe. to me na daure fuska me na bacin rai ki ba Allah ki shiga aljanna zaki tsaya ce dan yana zuga ki wai ki bata rai ko a gidan ku a zuga ki karki suke karki suke fuska za a rena ki za a ta mutuncin ki wannan sakin fuskan shine zai tabbatar miki da kima haka kuma su maza su ji tausayin mata su sani su ma suna rike da su ne dan amana su sani amana sai Allah ya dora musu idan matar ka bata burge ka bata baka sha'awa ta titi tana burge ka kalli ta titin me take da shi wanda ya burge ka kila ka iya daura dan kwali sai ka je ka saurin dan kwalin ka zo ka ce kin da irin dan daurin dan kwalin da nake so ki mun gaskiya da gaskiya kenan ko me ne zaka tsaya kana wani boye boye kin ga na gana wani daurin zane ke ma da Allah idan zo ki daura dan zanen nan haka kin ga wata irin tafiya da na gano a waje ana nema a jefa ni cikin bala'i da Allah ki mun daga wannan katangar zuwa wannan katangar sai me menene dan kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam tsere yayi shi da Aisha fa tsere ka san fa annabi shine shugaban halitta tafiya aka fita shi da sahabbai shine shugaban tafiya da aka fita bayan gari sai ta sahabbai ku yi gaba muna zuwa ya tsaya shi da Aisha baya ku yi gaba duk mun sai gumi da wani ko yi gaba can aka tafi annabi ta tsire kafar wando Aisha ta ce me yake sai razami sai ne ta ce sai razami duk wannan dangan sun kalmar ta sa a jikinsa in kai wai baka ta kwantar maka da hankali ba a matsayin halal ita ta banza din da zubrige ka a titi me za ka samu a ciki ka ɗauki ta ba lada ga hasaran kuɗi ga zunubi tsibe yana can yana jiran ka ka faranta mata ne ka faɗa mata ya kake so da ita annabi ce mu yi tsere sai to mu fita a guje suka fita a guje ta tserewa annabi kau to a lokacin da yari an kawo ta sa shekara bakwai shekara tara shekara sha ɗaya ba dole ta tsere masa ba to duk wa annabi a guje annabi ya kyale ta sai bayan dan ko biyu ta kai shekaru 15 16 ne ta dan fara nauyi jikinta ya fara nauyi sai kuma ta rana an sake fita sai annabi ta ku yi gaba ma taho suka yi gaba annabi ce to yau kuma mu sake zubawa Aisha ta manta da wancan tara da aka zuba sai annabi ya wuce ta da ya wuce ta ce hazihi bi tilka yace yanzu ɗaya da ɗaya kira kin tuna rannan ni kin wuce ni to ni ma na rama to kaga na Aisha kenan Aisha za ta dauko ruwa ta sha tana cikin sha sai annabi ce rage mun idan ta rage masa sai karba daidai inda ta sa baki sai dora bakin sai ya sanya ragowar ruwan da ta sha dan jawo hankalin ta zuwa gare shi mutane sun zo suna wasa da mashi a cikin masallaci suna koyan a irin a jefa a cafe ana koyan harbi Aisha ta ce ina son kallo annabi ce zo ya tsaya daidai bakin kofar gida ya haka ta ɗauki haɓarta ta ɗora kan kafaɗarsa annabi ya haka aisha tana ta kallo annabi ce kin gaji ta ce a'a ce to ci gaba ta ci gaba aisha ta ce wallahi wannan kallon na ma gaji da shi amma dan in nuna wa mata matsayi na auren annabi ta ce na tsaya ne yanga yadda nake so sai annabi ce kin gaji ta ce eh na gaji sannan ya ce to shi kira koma gida yanzu kai matar ka za ka yi maka wannan ka zama kamar fir'auna a titi <laughs> amma idan ka shiga sai ka ɗaure fuska ka fasare ka haɗe gidan sama da ƙasa kana muzurai wai ba dama to me ba dama din a ciki <laughs> me yana ka na ba dama a ciki duk kowanne muzuran na kayan anjima za ka zo ka lallace ta wata rana mun yi wani aziri da mallawal abubakar ko da zai saki da rediyon kaduna ko mallawal abubakar kaduna eh yace wa mutum ne a juz muke wani aziri yace mutum ne matarsa za ta yi laifi ya lakaɗa mata dan banzan duka ya ba ta kashin tsiya wancan sai kuma da dare sai zana ke gwamma bacci kike yi ne gwamma yana kuma bacci ke bayan ta mun duka tsiya a ga dole gwamma me na barazana din a ciki kwantar da hankalin ka me na barazana a ciki ita ce likitar kafa da take ma maganin da ba wanda ya sai maka shi a duniya lokacin da ka kamu kana cikin halin kakanuka yi inda za kai ka asibiti ba yadda za su yi da kai a dauke ka kai ka fari duk a banza sai an zo ita din da kare da kuma tace likitar ka a gida to kaga dan me ne ba za ka ba za ka gace mata ba za ka daraja ta ba kowa sai ya ga daraja kowa dan a zauna lafiya amma idan kace za ka bata ne ka sha kunu ba za a saki fuska ba me ba za ka saki fuska ba ba sakin fuska ba kaya ma sai ka cire in an jima me kuma ba za ka saki fuska ba yanzu Allah ne riga ya tsara rayuwar a haka to sai ka bi kimarta ita ma ta bi kimarka ka kare dukkan haƙƙin ka a kanta ita ma ta kare haƙƙin ka kowa ya kare mutuncin kowa kai dai abin da za ka yi fata kar a tace ka a kiyama ka cuce ta ke ma abin da za ki yi fata kar a tace ki a kiyama kin cuce shi kowa yana tanafusi kuna da gegeniya kana riga ta biyan haƙƙi da yake kanka nata ita ma tana kokarin ta faranta maka wa fi zalika zafi so a wajen wannan ne ake bukatan masu gasa su yi gasa wajen neman aljanna wajen neman yardan Allah abin da muka faɗa na daidai ubangiji ta Allah ya ba lada wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban har sai ubangiji ta Allah shi ya fi mana auren da aka yi Allah shi ba da zaman lafiya waɗanda suke da bukatar za su yi aure ba su da hali Allah shi ba su halin yi masu shi kuma ubangiji ta Allah ya ba su ikon karawa ubangiji ta Allah kamar yadda ya tara mu a wannan waje mai albarka Allah ya tara mu a gidan rahamarsa duk waɗanda suke cikin rashin jin daɗi a sakamakon zaman auratayya Allah ba su hakuri da juna Allah ya sasanta tsakanin su Allah ya haɗa zukatan su Allah kaɗai hau tsakanin dukkan waɗanda suka zaɓi rayuwar aure a matsayin rayuwa dukkan mata da suke cikin wahalhalu sakamakon rayuwar aure Allah ubangiji ya buɗa musu haka mazaje da suke cikin wahalhalu suna cikin rayuwar aure Allah ta'ala ya buɗa musu kuma dukkan ma'aurata Allah ya ba su zurriya ta gari Allah ba su hakurin zama da juna Allah ya tara mu gidan rahamarsa gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullah ta bismillah bismillah assalamu alaikum ina fata wanda ya rubuta takardu kamar guda hudu wanda ya rubutun ya zo don ya rubutu wanda yake ban gane su ba ya zo kusa kusa sai da mini a take ma sai a sake wani to tsawon takardun da aka rubuta tambaya ta farko cewa wai ya halitta mai farilla ya bi min nafila akan ya halatta mai farilla labi mai nafila duk da cewa matsala ce da an yi sabani kan ta a tsakanin malamai waɗansu malaman suna ganin mai farilla labi zai mai nafila ba waɗansu kuma suna ganin zai bishi shi dalilai da na shari'a sun nuna halaccin yin haka akwai hadisi cikin bukhari wanda ma'azu bin jabal ya kasance yana yin sallah tare da annabi sannan ya je masallacin unguwarsu kuma ya musu limanci na wannan sallar wanda shi kunga nafila yake su kuma farilla suke yi kuma annabi ya san haka ba tare da ya hana su ba sallallahu alaihi wa sallam da waɗansu dalilai da dama da malamai ke kafa hujja da su haka daga cikin malaman malikiya wanda ya goyi bayan wannan ra'ayi akwai alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki cikin littafin sa ahkamul qur'an cikin tafsir suratu ali imran tabbi yace wai to kuma ana iya bin masabuki shi ma sallah wannan ita ma mas'ala ce da malamai suka yi sabani akai mazhabin imam malik ibn anas da mazhabin abu hanifa suna ganin masbuki ba za a bi sallah ba amma a mazhabin imam shafi'i da na ahmad bin hanbal suna ganin masbuki za a iya bin sallah idan an ce masbuki kuma shine mutumin da wato ya zo ya samu wani abu na sallah bai samu sallah gaba ɗaya ba yayin da ya tashi yana cika abin da yake kansa din nan to shine wai zaka iya koyi da shi dan ka shigo masallaci ko ba za ka yi ba shi ma dai wannan shi ne za ka iya bin su sallah ba wani dalili da ya zo daga annabi wanda ya haramta bin sallah kuma ko da a malikiyance da suke da aka ce shi masubuki ai duk ko a malikiya an yadda yayin da masubuki ya tashi yana biyan abin da ke kansa na sallah suka ce fa huwa kal musalli hadahu ko da ahalari haka ce fa huwa kal musalli hadahu daidai ke da mai sallah shi kadai idan ba ta kama shi ka sai yayi idan kabli ta kama shi sai tun tunda yanzu ba tare da liman yake ba wanda yake sallah shi kadai ko kaga zaka iya bin sa wannan shine abin da yake jarin al-qiyas abin da yake gudana kan kiyasi wa nazarul fiqhi Allahu a'lam sai tambaya ta uku yace wai shi maganar hijabi na mace riya huska wannan dole ne ko kuwa ba dole bane ba abin da ya shafi rufe fuska malamai sun yi saɓani kan wajabci ko rashin wajabci musamman dai marubuta na wannan zamanin cikin manyan malaman duniya da Allah arzuta mu da su su duk malaman kasar Saudiya gaba daya irin su mufti din Saudiya a Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz suna ganin rufe fuska wajibi ne wanda Sheikh Muhammad Nasir bin Albani yana ganin rufe fuska ba wajibi bane ba to ba wai girman kowa ko abin da tsinsu zamu kalla ba dalilin da ake kafa hujja da shi a gaskiya dalilai na shari'a sun nuna rufe fuska ba wajibi bane ba idan an rufe dai musabi ne amma ba dole bane rufewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ganin mata fuskan su a rufe ba tare da ya ce ku rufe a buɗe kai ba tare da ya ce ku rufe ba kuma gashi ku kalli suratul nur Allah ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum fadawa mummunai maza su rufe idanunsu me ake nufi da rufe ido ma'ana su daina kallon mata inda a ce fuskar a rufe take sai an ce ka rufe idanka ashe tana bude ne shi yasa kai aka bukaci kai me wannan shi ne abin da ya tabbata lokacin da annabi ya hajin bankwana wata mace ta tana masa tambaya sai fadl ibn abbas yana bayan annabi da matar ta taho fuskar ta bude tana wa annabi tambaya sai fadl ibn abbas ya leko yana kallon ta haka sai annabi haka ya ture sa sai sake leko wata nan gefe yana kallon ta sai annabi ya sake ture ta haka yana saurayi haka matashi to saboda kaga da a ce rufe fuska wajibi na sai annabi ce rufe fuskar ki amma bai ce rufe fuskar ki ba sai rinka tore shi mai kallon ta din ya hana shi kallon ta saboda haka rufe fuska din ba wajibi bane amma idan an rufe to wannan kuma ba laifi bane ba ina gani a tambayar na ku kan taba ba suna gan cewa koyaushe manganin mu yana taba ba ne ba haka bane kasancewa mai sallan nafila mai sallah zai iya bi shi hadisi mai tabbata ba na aiki ma azuma kawai ba kuma ya tabbata cewa manzala zai tafi cikin yaki zai yaki yana cikin tafiyan yaki kamar ranar gazwat na abin nan hudibiya ya yi raka biyu da jama'a na daya suka yi raka biyu tare da shi kowa ya sai mutakin kuma sallarsa raka nawa ne raka biyu ne shi da ya runduna daya wanda ya raba su su raka biyu suka yi salama alaikum sun tafi shi ya tashi a fayi kuma shi kagan shi ba musafir mai tafiya ne raka biyu shi ne nasa na fa'ila shi ne ma suka sake dawa suka bi shi ya raka biyu nasa na raka biyun karshen na fulani ne masu bin sa farila ne na fata ka gane shi kansa aikace na fulani ma sallan jima ba na aikin mu hadisi ne karara cewa manzo Allah yana sallar nasa aka bi shi da farilla to wani irin mangan kuma mutum zai fara haka zalika shi mazhaban malikiya a cikin malikiya suna nuna cewa mutum ne ya zo ina cikin sahu sha wuce masa raka uku sha imam alwalan sai kariya shi na gyawawa shi ya gyawo mutum da ya zo karshen sahu ya zo raka ya wuce masa raka uku ni ya ci gaba zai bari sannan ko zai bari ba Wani limama da wannan sai kira ya jawo shi ya zo shi kuma bai taba samu raka ko daya ba zai yi liman ko bai yi ba sunan sa me to shi ke da makata kare wannan ce inda ya ce wai kai to shi ma buki ne shi ma kun jira shi kafin islamu alaikum duk waɗannan fahimta ce ba a gane ne samu dace tambayar ta gaba wai menene hakikanin fata kamar ta mutu aiki da fata musu mana ko an ji ne me magana a kanta me kike nuka ce ne me kike fata wanda aka yi da aka musu eh ja izi ne amma ka me kika ce me hukunci sa dai duk fatan da aka jema shi a mai kasance dabban da ake sa. dabban da halatta ce dabban da aka yanka shi halatta ce amma don an jema fatan jaki ba komai ba ba wani zai iya yi amma abin da ake nufi shi ne fatar dabba wanda ake in an yanka shi za ci wannan ne rajin kaurin malamai saboda manzo Allah ya ce yake cewa ayyuma ma ihadi za dubi ga fakari tahura duk fatan da aka jima shi ya riga ya fito daga cikin najasa kuma zuwa cikin tahiri to wata hadisin da ya kayyada wannan umuman saboda ayyu ma a cikin lugarabiya arabiya ayyi yakan zo ne ga umuma kuma ga ihabi na kira ce a hada kan ayi duk baki da ya fata ko da fata mutum ne aslan dan an bai wannan ne to amma da yanzu ya ce jefan jeman fata shine abin nan zaka'isa zaka ke cewa mana shi a'a ba sarkin ba shine zaka'isa kuma an yanka shi to saboda haka duk fatan da aka jema shi dan ka an yanka ne to kaga yanka kuma na yi ne dabban da ake ci don an yanka ne an yanka biri so daga bakar zuwa arewa rana za a ci ne ba za ci ba to saboda haka abin da yake ake ci ake yankawa shine jemawa shine za a iya amfani da shi kuma ba a dama mutum isar da fatan mushi da ba jema shi ba haram ne shi an jema shi zai sar da shi kuma zai iya sallar da shi shine raji mangana wanda mutum ke so kuma koma kafi na ibn abubar a ci akwai sabani uku wanda akwai ra'ayi imam maliki akwai ra'ayi ban ba akwai ra'ayi kuma daidai kuwa malamai ra'ayi karanci karanci na bangaren imam maliki ma kuma da shi maza ba cewa zaka iya saka shi kai sallah kuma zaka iya ba sun fara ayi sallah shi ba komai saboda haka wanda yake sa bani wanda aka fito da shi turai aka jima shi shi sallah da shi ba komai to sai tambaya ta magana zuwa eh, zuwa sujada wanda da gwiwa ake zuwa ko da hannu duk abin da kayi daidai ne shi ne raji in kayi da hannun daidai in kayi da kafa daidai ne sau da ko da manga ce yake bukatan sauran manga akwai malamai da suke rinjaye a kan gwiwa ko da suke rinjaye a kan hannu amma raji ta cikin akwal malamai duk abin da kayi daidai ne shi na abin da yake ka yi da guran ka yi da wanda an bin ka yi su jira da yin da Allah ke so to sai tambaya akan maganar shi ma na hukuncin eh, julus istiraha zama da ake yi a kowace raka jalsati istiraha jalsati istiraha ba julus istiraha jalsatul istiraha ya tabbata cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hukuncin su cikin sallah ba wajibi bane ba hukuncin sa mustahabi wanda yi yana da lada wanda bai ba kuma sallar sa tayi kuma ba wai annabi ya yi shi bane bayan ya tsufa akwai malaman da suke tawilin waɗannan hadisai su ce annabi ya yi wannan bayan ya manyanta duk cikin ruwayan hadisin ba abin da ya nuna haka fassara ce ko ƙarin bayani daga bakin waɗansu cewa annabi ya yi ne bayan ya manyanta ba haka bane ba karin bayan abin da ma kai kaza akwai wanda suke so su yi kokarin su dafa wannan hadisi saboda son zuciya mu ba mutum su samu ke yi sunan wannan sunan ba mutta ne to amma ka kuma buhari ya ba wa bawan hadisi malik ibn huwairi shi ya ruwaito hadisi wajen manzo Allah ce sallu kama ra'aytumul musalli sharri mai zaka ina daga cikin wasu da suka zo karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ruwaito wannan hadisi da ya zo a cikin cikin shafin sahabin da ya tare ya je ziyara manzana da su da kuma tsauran tarihai shi ya zo ya ce na zo ne koya maku sallah da na ga manzala yana yi ba ba kan lokaci ba ne kuma ba wai na nufi sallah ba zan nuna maku sallah da manzala yake yi shi da yi shi da ya gina sata isra kafin itashi shi tabi'an da suka gan shi da sauran sahabai sai ka ga kagin sallansa ya yi daidai da amur bin salama shekana hada shi ne liman masallaci su shi ma sahabi ne to kaga wannan sahabin guda biyu musamman mark bin huwairis shekarunsa sha matashi kuma wanda suke cikin masallaci yawanci tabi'ai ne su kuma girma kai su suke wannan girma cikin jira su ke shekara 60 ne ko shekara 40 kuma matasa ne to sau da haka mutum yake dauka wannan magana fada wannan magana sun zuciyarsa musamman mutum da ya ke tafsir ala wannan ba sam ya yi maidi a kan cewa jasa tisra ba sai da ya taba shin da yi wani islami fadi kuma can buhari shekaru da ya wuce zagin buhari ba wa baya cikin buhari ka magana ba sa magana ce ba ifa ba a dogara shi ana samun ta ce tana tambaya wai mace wadda aka saki idan tana cikin idda tana izuwa wurin wa'azi kuma tana izuwa masallaci a ta gona ma za ta tafi ba wai masallaci gona can karshen duniya ta tafi gona ta nemo abin da za ta ci maka je wa'azi ba ya zai ta tarihi ba na gida wa'azi ba abin da ya hana ta yin wa'azi kuma zuwa masallaci ba wanda ya hana ta shi zuwan bikin banza da yawo banza da ba ba ko a ce wajen independence wajen wasan banza da ake na turawa ba za ta ba amma gonar bata da abin nan yanzu da muna Allah ya kauce ya tana abinci take ta doko da zuwa ce da abinci da ta ba wani hana ta Allah ya samu dace na tambaya wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai wakan janaba iri nawa yayi annabi sallallahu alaihi wasallam nau'in wankan farila ne ko kuma wankan siffar wankan janaba ne siffar wankan janaba abin muka sani dai nau'i guda biyu ne amma suka yi kamar juna shi ne wata nan gashi yana da yawa ya alwalan shi fara wanki nan ya nini kafi wanki nan wata kuma shi kawai sa annansa ijika kansa su uba ne zubar ruwa kai amma duk waɗannan bai taba fasa yin arwala ba kafin yi wani abu shi wani siffan da ya zo amma cewa siffan ce a wanke nan uku a sake wanke wannan uku kamar kista da shi wajen kai ne ke gaba shi wanke su wannan shi ne tabbata amma mutum kana jin sanyi don in ka zuba ruwan zai zama tashi an ka fara wanki wannan yamini kafin a nan wannan bai ajisin cewa jibo tayammu sannan ba komai amma ka kamar da shi cika jini Allah ya dace bayani shine ko da mutum bai alwala ba kuma wanka ya yi dan akwai hadisi cikin sahih musulun da yake nuna ingancin wankan da na baɗin ko da mutum bai alwala cikin sa ba sai dai ita alwala ɗin a cikin wanka da ma hukuncin ta ba wajibi ba sai dai dan mutum ya yi ta yi. ya to ya samu karin lada kenan saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum bai yi ta ba kuma wankan yayi matukar ya ga mai jiki da ruwa kuma yayi niyya wannan shine abin da ake bukata wajen wanka din kuma ko da bai yi alwala ba kasancewar yayi wankan janaba din idan ya fito kuma zai iya yin sallah da shi matukar bai yi wani abu cikin abubuwan da ke warware masa alwala ba saboda idan alwala ta same ka kuma wani abu da ke wajabta wanka ya zo ya same ka to lokacin da kai wankan janaba ka wanke har alwala din gaba dai kenan saboda haka ko da ba kai alwala cikin wankan janaba ba za ka iya yin sallah da wannan wankan naka kuma sai sa suna tambaya menene hukuncin namijin da baya adalci tsakanin matan shi kuma da menene tsakanin gwamnati da mai karin bayani lalla na ganye da malamin ya yi bayana nan wai su a cikin ku suna karanta fatawa na ibn baz inda malam jafar ya fara haka ne amma ra ibn baz ke gan cewa in zaka yi wanka jama dole shi ka wala shi fatawa sai har abadan kuna ga muna yi mangana ba wai kan ra'ayi ba ne sabanin malamai amma aka gani ra'ayi na ake fara ka ga wani gani wannan kuma ta rigima cewa da malam jafar ya fara haka ga yin ibn baz ya ce ai kafin mun bayar da ya yi fatawa duniya nan ina nan malami ne babba to amma raji mangana ko da suke gin cewa wankan kundarin wankan shi kansa ma tafiya da alwala yake amma shi mun ba su ce min babu auda mutum shi yayi alwala na fata gani saboda karci karci kan mutum zai kanta kuma ya gin cewa shi ne kake ci kace kuma me ne wai da bambancin aure da mara ne da bambancin gauro da mara gauro gauro bambancin su Eh, banbancinsa a bayyane ki duk wanda ya aure ya cika rage sa wanda kuma bai aure bai na nan a gefe amma jisai da suka zo na kiriya cewa goro sun fadansa a cikin wuta yake wannan duk kiran banza ne bai da asiri lalla mai mai goro wanda yake kiyam laili yake azumin sa da cinin da alhamis ba kamar mutum ba ne mutum ne mai tsoron Allah bayan da za a da shi shi wanda baya adalci a shikanin matan da dama tashin ce su za a kalle su za a raba shi ne jikinsa guda biyu ita soyayya ba mallake maka soyayya ba kai ta ba samun farin ciki ko hushi ko soyayya baka da dakila ciki. Allah shi ce ba mutum matan ka guda biyu a kowanne zaka sota. ta ba da zaka yi amma ka nuna duniya cewa ita ce a gaba ba kai sa ba ba za ka yi ba amma fito ka ai ya zo nan ko ina za ku je dai wancan jan wancan kuma zuma zama mu'allaka ba daidai ba ne to saboda haka ana suka yi adalci a wajen raba kwanaki ne a wajen sai masu kaya ne a wajen manzan da zaka yi masu ne amma soyayya na maili na wanda ranka ya fi so ko ka kana da wannan amma fito duniya ka nuna mutane wala ba ya da ba ce ka wannan shine dai ba yadda za a yi da shi mutum ya son zuciya irin na wutan nan an jiya ta mallake shi shi duk komai abin da ake shan shawar shajiya waɗannan kamar su ba mata aure ba ne wannan maguzanci ne bai kamata ba ranar tashin ciya ma za a raba ka biyu an zaba za ma saboda in Allah ya ce in ba ku da iko ka in ba ka da iko ka adalci ka yi ɗaya fanki huma sabala kun mina nisa'i ce ce masu na wasu lafa wabba fahim kiftu mai Allah eh, kuna jin adalci ba za ka iya ba to kuma ɗaya karke da lashe rika la'a ya fi maka na'am kalin bayani a nan gurin shine kar wani ya hada wannan da hadisin da muka karanto dazu na cewa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ka so ya ce Aisha Wani zai ce to kila nan gurin kamar zai dan rikitas gaskiya lamari babu rikitaswa soyayyar zuciya babu yanda za a yi ka iya daidaita tsakanin matanka ka je da kake son kande haka kake son rabiya wannan ba zai yi ba ubangiji ta Allah ya nassanta wannan yace walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ko da kun so ku daidaita tsakanin mata ba za ku iya ba ba inda za ku iya in dai son zuci ne wannan soyayya cikin zuciya wannan ba za ka iya ba amma a aikace dole ne kai musu adalci adalci wajen ciyarwa abinda zaka ba waccan ka ba waccan adalci wajen tufafi irin darajar zan da zaka sha waccan irin zaka sha waccan adalci wajen kwana adalci wajen duk abin da yake na zahiri shine zaka yi amma adalci na zuci ba za ka iya ba ka ce sai ka daidaita su da haka annabi sallallahu duk da cewa ya fi son Aisha a zuciyarsa amma bai taɓa fifita ta kuma a kansu shi yasa ko da lokacin da yake cikin cutar ajali haka ake yawo da shi yau akai shi kan ɗakin gobe akai shi kan ɗakin har sai da jikinsa ya yi nauyi sai ya tara matansa ya ce ku yi izini ku yi afuwa ku yi rangoyi mana in zauna a ɗaki ɗaya shine ɗakin Aisha suka ce mun yafi sai da ya nemi izinin su kafin ya haka kaga ko in ya ga dama ɗaya zai iya tirsasa su kuma Allah na iya goyon bayan su ta fuskar wahayi amma dan annabi koya mana adalci sai da ya nemi alfarma suka ce sun yafe sannan aka yi jiya dakin Aisha har Allah ya karɓi rayuwarsa karshe kuma aka binne shi a wurin da haka dai kun ji banci tsakanin wancan hadisi da kuma abin da muka faɗa yanzu sauran sauran tarihin hmm? wai yana da aliki game da wannan matsalar isba dare gobe da safe mala abdalla zai fara insha Allah shi mala yi kuma shi ai talik bi tamboyi abin da kai ya gamsu amma insha Allah gobe karatu talik sha faki da amma da yayi don ai karatu na mamari mai za yi ma ba za a ji ba talik zai a yi sosai ka fara daidai ne na ci addu'ar da ake yi ba kowai kashi ana addu'a a niyya ne kowai yi addu'ar magrisi subhana ka fara tabarak magrisi kowai amma sai ake wai ana kai hannu wani na yi ba tabbatar da shi ba shi a yana shi na abin da tabbata subhana ka na mu nufatu da koyi ta. ma'ana ka kafaratul majlis annabi ce duk inda ka zauna kai to ubangiji ta'ala zai kankare maka zunubanka shine subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما da ما duk انك ka zauna wurin karatu ne kasuwa ne ofis ne in ka tashi wannan zaki Allah ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها كما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذكوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما نوري عنهما من سوآتهما وقال